shirinmu na mata, a wannan mako dandalin VOA ya waiwayi sana'o'in dogaro da kai ne. A yau kuwa mun samu zantawa da malama. Ya sunar malamar? Sunana rikayya abu Kabara. Ta malama rikayya yau za mu duba batun sana'o'in dogaro da kai ne wani irin sana'a kike yi? Ɗinki nake yi. amma ɗinki na koya ne irin wanda ake yin kamar decoration interior decoration da abubuwa irin na ban sha'awa wanda ake sawa a ɗaki da sauran kayan yara sai dai sauran kayan ɗinki kamar atamfa da waye waye wannan ba koya ne ba karambani na ne yasa na iya amma dai wa'ancan su ne na je aji na zauna aka koya mu makaranta kenan salfat a goron dutse take a kano eh, ita makarantar kayayyakin decoration kamar da kika kayayyakin kawata daki kenan eh kayayyakin kawata daki kamar irin su filillika kamar irin su tumtum da ake sawa su labulaye shi kenan abinda suke koyarwa ko kuma suka koyar da dinki dinki sosai banda waɗannan duk irin waɗannan dai su ne abinda take koyarwa sai dai in dai kin iya wannan din wancan dinkin ba zai baki wahala ba to me ja hankalin ki har ki koyi sana'a gaskiya saboda na riga na gama secondary school ina zaune ba abinda nake na ga gwara na je na koyi sana'a saboda na dogara da kaina to yanzu ke koyi dinkin da dinkin kike dogaro da kai ko kina wani aikin ina wani aikin amma gaskiya ɗinki ya fi kawo min kuɗi akan wani aikin da nake yi saboda wani aikin da nake ma ko da ba a biya na ɗinkin da nake yi yana rike ni shi wannan dinki da kike kina da mutane ne a ƙarƙashin ki ko ke kaɗai kike yi to ni da kanwan maman muka je muka koya amma ita da yake iya aji ɗaya ta tsaya bata kware ba sai da na gama ni kuma na zo na koya mata kuma take yanzu ko da bana nan ina je gurin aiki na na tashi da safe zan nuna mata in ce ta yi kaza ta yi kaza kafin na koma ta gama sannan kuma akwai makociyar mu ita ma na koya mata ina ba ta nawa ta yi mun sannan kuma tana yin nata na kanta shago gare ki a'a a gida nake yi to um, wannan sana'a da uh, wannan sana'a ta ki uh, a nan da ɗayan lokaci na kisan kisan cikai gaskiya ina so na kai na tsinci kaina a mataki babba saboda ina dubawa kamar yanar gizo-gizo ina ganin yadda maɗinka musamman a turai da sauran ƙasashe suke ci gaba sosai kuma ita kanta matar da ta koya mana ta samu albarka sosai akan harkar ɗinkin na saboda in kin ga kuɗaɗen da take da su da sauran abubuwan da ta tara kuma take yi wa kanta da yan uwanta da mijinta da komai nata akan harkar dinki kadai zaki mamaki to ko ita ina so in kamo a matakin dinki to dinkin da aikin baya takura miki gaskiya ana gudu da su saduwa gaskiya baya takura min tunda yawanci akwai off ranar da nake yin off a office na zuwa aiki mm. ranar ni nake zama ba abin da nake yi kawai iya dinkin nake kuma yau da gobe yau da gobe ta sa ina da sauri rana ɗaya tunda rana biyu ne ba na zuwa aiki rana ɗaya zan zauna na yi yanka gaba ɗaya ba dinki a ranar zan yi yanka guda ashirin sama da haka ma ɗaya ranar kuma in ta zo iya dinki kawai zan yi zan iya yin guda sha biyar guda ashirin in haɗa dinki a rana ɗaya a rana kika a wata kika yi dinki kamar guda nawa gaskiya da kafin na fara aiki a wata ɗaya zan iya yin guda hamsin pieces guda hamsin in rigunan yara ne in kuma kamar fulillika ne zan iya yin fiye da haka ma amma yanzu da nake aiki zan iya yin kamar guda ashirin ko talatin haka to me zaki ce wa yan uwanki matasa musamman mata gaskiya su daure su kama sana'ar hannu saboda sana'ar hannu tana da sirri ba za ki santa inda kuɗi suke shigo miki ba kuma a yanzu zamanin da miki ciki ko iyayenki ne ba za su ɗauke miki nauyin komai ga baki ɗaya duk abin da ke bukata a baki ballanta na mijinki saboda haka ya kamata ki kama sana'a kuma ki zauna ki riƙe ta da hannu biyu insha Allah za ki ga albarkat. To madalla da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.